قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم annabi ibrahim yana musu yankari, ya ce ya za ku bauta wa gumaka maimakon allah gumakan da ba sa tsinana muku amfanin komai ko su cutar da ku ba ma za su iya kawar wa kawunan su cutuwa ko su janyo musu amfani ba